الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa bayin Allah a ina marhabun lale da sake saduwa a wannan wuri mai albarka daya daga cikin gidajen Allah a bayan ƙasa inda yake umarni da abauta mai shi kadai kada a hada shi da kowa da fatan Allah nake roƙo don tsarkaken sunayensa wanda idan aka roƙai da su yana amsawa su ne alhayu walƙayyumu Allah ya haɗa mu a gidan aljanna da wa'innan fuskoki masu annuri da haske haske irin hasken alwala da haske na wankan janaba bayan Allah duk yanda al'umma ta kai ƙarshe har masu tsammani suka yanki tsammani cewa an riga an gama tashi shimfiɗu ake naɗewa ba a gushewa da sauran mutanen kwarai a duniya haka mu sallallahu alaihi wasallama yake faɗa la tazalu ta'ifatu min ummati qa'imatun ala amri llahi wata riwaya yace la yadurruhu man khalafahum wata riwaya yace la yadurruhu man khadalahum hatta ya amru llahi wa hum ala dhalik wata riwaya wa hum kadhalik manzon Allah ke cewa sallallahu alaihi wannan al'umma da ganinta duk ruwan sama yayi yawa duk da aka je aka dawo kwama cala da caɓi suka yawa a cikinta to ba ta gushewa akwai wata al'umma da ake samu yar fi'a ta waga ai kaɗan duk yadda abin ya cuɗe sai ka samu ciki akwai wasu mutane zaɓaɓɓu ku da Allah ya ware su na mutanen duk yadda gari ya ca cakuɗe sannan tafiya akan tafarki mustaƙimi kuma dan ka saba musu baka damun su abin da kake yi ka dame su kaɗai shine ka hada su bauta Allah a duniya amma dan ka tsaya nan ka zage ni inda zaka ban wuri in wuce ni baka dame ni ba to amma akwai wa'insu kuma wanda duk abin da za ka yi su kuma idan su yana kanka ba ka taɓa alkhairi sai sun soka ko me za ka yi duba a bukhari babin yin masallaci a bakin hanya abubakar siddiq yana ɗaya daga cikin masu ƙaura zuwa habasha ya ɗaura kayansa zai bagarin da ya daura kaya zai bar garin sai jama'a garin suka ce a bai dace ka tafi ba dan mu muna sha'awar ka zauna idan ka ce ka da ma'aikata yan ƙasa dubu ɗaya ba su da aikin yi sai ga wani bako ya yi kamfani ya ɗauki ɗari aiki wancan bakon ya yi kamfani ya ɗauki ɗari aiki yanzu an ka kori wannan bakin muka cuta ko ko ka cuce su ai muka rage wa aiki dan ka cuce mu tun da ɗari biyun nan idan muka bar su kai ba za ka yi ɗaukar su aiki ba duk abin za ka yi na kirki ɗan uwa wanda na ya kula maka ido ko da kuma ba da shi kike ba wani misali da abubakar sadiku ya dawo bisa ƙarƙashin goyon bayan ibn dagna ya shigo sai ya yi masallaci a ƙofar gidansa kun gani ba amma sharadi ya ka samu shi ka dawo ka zama cikin garin maka amma da sharɗin karka bayyana mana la ilaha illallah muhammad rasulullah ce to da ya dawo tun da an ce kai ya bayyana kai ya je ka'aba kai ya kaza sai ya yi masallaci a kofar gidansa gashi na bukari da ya yi masallaci a kofar gidansa sai ya rinka yin sallah a ciki amma yana kuka mai dan sa'udi ya ce manzo sallallahu alaihi ko kuma aisha tana faɗa cewa babanta kana baka'an mutum ne mai tsananin kuka idan yana karatun alkur'ani in dai zai ba alkur'ani to irin shi baya kafewa zai ta kuka tunanin mai Allah zai mishi yana kuka a haka a haka a masallacinsa na kofar gida haka dai bai kira kowa ba ba su bi kasa ya kira wani ba amma saboda tilawar ƙur'ani tana ta asiri a zuciya ko ta arnice shi sa ba a sha'awa a karanta yana yi sai matan mushrikai da bayi suka rinka tsaya suna kallon shi suna jin wani abin al'ajabi shi ba wake ba amma gashi wanda yake yin shi yake karantawa balarabe ne amma ba ma irin shi kuma yana yana kuka ita ko waka ba a kuka idan ana yin ta yana yana kuka su ma suna kuka ku rike shahid bai kira su ba ba shahid ku zo ku tsaya ba akwai bagirin shi yake amma wallahi sai da aka ce ya bar wannan wurin ya daina wannan sallar anan saboda ne saboda yana yana kuka kada ya sa matan musu bi shi ko bayin da muka so su bi shi domin su ma sun fara kuka irin nashi duniya haka take duk inda wani mutumin kirki yake to ya sa a cikin kundin tarihinsa wataƙila ba zai gama da wuri ba ko dai mai hanawa ya hana shi ya ce ya tsaya saboda idan yana nan ba za a kai labari ba yahuda bisa ɗabi'ar su ba su kan kira ka bane ka shiga addinin su a sukan yi ƙoƙari su ɓata ka ne idan suka ɓata ka suka rusa ka cikin mutanen ka sai zama cikin ba ka baka amsu ba kuma cikin nasu addinin ba su awa irin ka sai a baka je magi kai can cikin tsuntsayen ƙasa masu haƙora ba sa yi da kai saboda fuka-fuki gare ka tashi kake yi cikin tsuntsayen sama ba sa yi da kai saboda haƙuri gare ka kana shan mangoro su ba sa yi sha to idan ɗan adam ya sakaci ya koma kazalika wuya yake sha a wajen Allah ka yi ƙoƙari ka riƙe wannan addinin kuma ka ji kunyar Allah kyakkyawar jin kunya in ɗan adam ya koma ba shi da kunya to la dina liman la haya alahu duk wanda bai da kunya to addinin shi bai da ba cikakke bai da kasashe ne wanda ko bai da kunya to bai da addini wanda bai addini kuwa dabba ne shi ko da bai yadda ba dan zai zama sha'awar shi abu ne a duniya cikinsa ya zai cika ya biya ma jikin shi bukata ya fes sai kuma farji shi daga wannan guda biyun bai da hamin komai gira addini babu ta mutu a zuciyar shi wani kishi wai idan an saba ma Allah ya ji haushi wallahi ba kudi a zuciyarsa wani kunci idan aka ce addini an murgude shi ya ji ba daɗi shi bai cikin zuciyar shi su bayan Allah muna da aiki da yawa a kanmu ina gaya muku cewa in dai za mu koyi da sahabban nan wata radiyallahu ta'ala anhum jami'an to akwai buƙatuwar mu sake salo akwai bukatuwar mu rinka juyawa da kawunan mu. kar mu ɗauka mu ne kamar yadda muke da a dawo ƙasa ina karin tarihin umar abdulaziz da nake kamtawa mata a gida ina cewa daga cikin abin da ke rusa mutunci sanya bako hidima ka yi bako a gidanka ya to ka ce shi zai je ɗaya ba abinci da kai ci sabu ya sayar wannan turanci ne ku dinga yin kayan annabi mana ta shi kai musu hidima mana sai sabu ɗebo mishi kana sha'awar ɗan wake waken nan eh a sare shi ka zuba dan ganye ganyen nan da dan wannan mai kwame kwantun da ba ku muri gare ka ba a ƙara maka wannan yan zuma zuma fa a zuma maka wannan ka sa mai da yawa ka ba shi ya ci shine hidima ga bako muna ganewa dalilin ma kan haka Umar dan Abdulaziz ya yi bako da yamma cikin dare sai sanya mai siraj fitila suna fira sai fitar ta watsi sai umar ya ce sai bakon ya ce ah ya za a yanzu sai ci abarin jin gyara ce laye ya amir mumini khalifa ne ba karkace saboda ne ya ce ranar saƙi da hazar gulam da yusli hal ba za mu tada wancan yaron ba bawa ne ya yi aikin rana ya gaji sai zai kwanta yana hutawa sai ba kwaye ce mu tada wancan yaron mana ya gyaro mana sai ce a la uridu an ukallifahu amalai ban san sami aiki biyu ya yi ɗaya da rana ya gama yanzu bacci ya kamata ya huta don gobe farka da ƙarfin shi in na tare shi ce mun min aiki yanzu na zalunce shi don Allah wa ke wannan gare shi yace na kware shi ba shi ya bace shi ci to ni kamar in je in gyaro yace a'a ni kamata in je in gyaro kai ka huta bayan ya gyaro ya kunna ya zo ya aje mishi sai ce kafin in gyara fitilar nan dan tashi ya sunana ya ce Umar bin Abdulaziz da na gyaro na dawo ya sunana ya ce umar bin abdulaziz ya ce shi hidima ba ta rage komai mutum ragewa so bayan allah irin wannan taskokin ni'imar da ba kamata mu marin bibiya sai mu dora a kanmu sai mu ji mu ba kowa ne? muna iya mu alqur'ani hidima muna iya mu sunna hidima muna iya mu ma'abota wannan abin guda biyu hidima kuma layaka a fi balna shay babu komai a cikin zukatanmu ran da muka ji mu ne suwa ne to Allah ta'ala sai ya tsige mana kunya ya cire mana addinin ya ban mai ta rikici ila yau tanadi ba za mu huta ba wannan usama dan Zaidu ne Zaidu bin harisa mun je yadda ya fara mun kuma je inda ya karasa ya yadda ya tsaya yana bawa da ya koma gidan iyayensa saboda me limara'a saboda abin da ya gani jikin annabi sarasalama da kyakkyawan ɗabi'u da alaƙa kyakkyawa ashe ɗan adam yana yi fafitin komai in ya gaskiya yana so ya bi ta kuma makiya ina gaya muku ba za su gushe ba suna bunku matukar ba ku rike Allah ba ku rike gaskiya ba ito gaskiya in zaka rike ta zaka samu nutsuwa ko da mai zai je ya zo hankali kwanci zaka haɗa kayan ka ɗaure ka wuce kiyama amma wanda aka yi cikin dama damaga hankalinsa bai kwanta ba kuma duniya bai samu ba kuma ita rikici da shi Allah ya rufa mana asiri usama dan zaid zaid bin harisa shi ya haife shi zaid bin harisa ga takin da umar dan kaza yake ce mishi inna aba usama kana ahabbu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam min abik wa kana huwa ahabbu ila rasulillah minka ay hada min kalam al-faruq libnihi wa umar ke gaya haka ɗan shi abdullahi ɗan shi abdullahi ka gane waye umar wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sannan waye usama wajen ma'aiki duk da haka umar ke gaya ma ɗansa cewa ka kiyaye kanka baban usama ɗan zai da ya fi ka albarka a wajen manzon Allah ga yaron ka gaya mai cewa ɗan gidan wane ya fi kusanci zuwa ga Allah in za ka yi himma ka yi himma ba ke wannan tuwa ma tukun ke so a ce ɗansa bai da hankali bayan ƙur'ani ya gaya maka cewa ɗanka ma ce ne amma ba za ka yadda ba za ka yi tukarin kana ganin amin hankali ne sai ya dawo nanul ana. fi santin sabi'a da hijira fi makka yanzu muna shekara ta bakwai ne kafin hijira muna garin Maka ne baki daya wa rasulullahi salawatullahi wa salamuhu alaihi yukabidu min adha quraish lahu wa li ashabihi ma yukabidu Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana kokari ya bada kariya ya duk abin da yake iya yi da gogoriyo da kai komo da tunkudewa yana fama da bala'i da musiba da azaba ta ƙurayshawa a kansa da kuma kansa habai wa yahmilu min humumi du'a da'awa wa aba'iha ma haya hayatahu ila silsilatin mutawasila min al-ahzani wan nawa'ibi yana ɗauke da bakin ciki na da'awa da kai komo da wahalarwa da nauye-nauye irin na kira zuwa ga Allah ina gaya muku duk wanda ya ce zai kamanta gaskiya ko da ba ta da yawa wanda bai bukata gaske ba zai baka ba ku duba yadda muke ciki da walhalunmu kwana bakwai ko biyar ko shida ji abin da ya faru a bama ta najeriya ji abin da ya faru a goza ta najeriya duk wannan ba wani abu bai da ka iya kada mutane sama da a ce an dawo shi wanda ke da gidan bai damu ba amma ran da aka ce an leko wasu miliyoyi sun bace ce to sauka za ka tona asirin mu sauka kai ba ka mamaye da kai ka tonin asiri ko mutum uku aka ce in ba ɗan ba kuka yake an yankin shi hanji ya tsinki idan ya sha madara sai ta biyo ta yankan ta tsiyaye a waje sai yana kuka yana gaya ma likitansa sauran al'umma don na gaya muku lasu in ba ta ba na idan ka je ziyarar mutum musamman mara lafiya wanda ke ganin ya yanke dan manin rayuwa to kar ka gaya mai munanan ɗabi'unsa ka kyauta mai zato ka kusanto mai da ayyukan alkhairinsa sai ya tafi lahira da kyakkyawan zato zuwa ga Allah wane aike mutumin kirki ne kayi kaza kayi kaza ko da yayi kurakuran to a kyala kurakuran an bato mai da kirki wannan sai ya wanke mai zuciya ya tafi gidan kabarinsa da tunanin zai samu aljanna da izinin Allah saboda haka in ka tunano mai aikin tsiya abin da ke labari ba domin da ka gaya mai yaji abin ya yawa a sa'ar zanna sai ya muna zaton shi ga ubangijinsa umar dan khadabi na ganin cewa shi yanzu ga abin da ake mishi amma yanzu in tafi ga Allah ya zai Faɗin duniya da yake mulki ya cinye sham da abin ta mallaka ya mamaye farisa da kayan kwalliyarta ya gama ya shiga ya rarrake ƙauyukanta suna hawan da biyar rafke sun je kasa. a matu da haka ya tunanin an yaya kyauta mutanen iraki ya yi musu hanyar kyakkyawa walau ja alhimaru yau malkiyama wa asar al tariq da jaki da gobe kiyama ya sake ila rabbihi yana kai kara ga ubangijinsa ya tuntube a hanya la sa'alani rabi lima lam da lahu tariq me yasa baka sa mai dallo ba a titi taka ko shi ba dan kasa bane daga togo yake jaki din najeriya ne yana buƙatar hanya yana buƙatar hutu mu yau ba jake bane fa mutane ne amma kuma jakan sai na umar sun fi mu gari don su ana kuka ma ana tana su mu yanzu wake ke tunanin ka zai mutu bayan Allah irin wannan shi ke kashe mutum rai ka kira son ka yi aiki ga wurin aiki amma ba iya iyawa sai ka ta kuka kana kan lambar na iri-iri a ce ahir in kai magana ya za ka yi to sai ka yi kuka zuciya ka ta bushe bacin ka yi ta kumfa ya fari ga abin fadan amma bayan da ka iya wannan shi yasa manzo sallama dinga damuwa a lokacin nan yayi ta wahala yayi ta wahala duk wani abin da ka sani gaba ce zuwa gaba da ya gama da wannan wahalar sai waccan da ya gama da wannan sai waccan haka zai koma kiyama aboshi a takuri wani lokacin bayan malam da zai rasu shi kawo baka gumi mukan zai mu dan gaisa da sai mutanen shi kamar atafa yayi laushi shi ba noma yake ba to bi kisa yake wahala kuma a lokacin ana gaya mana ma su shagari ma sun girme shi ko ba ga bane masa tarihin su sun ce ai sun girme shi to amma ya wancan ga su dukul dukul wannan kuma da ya tamike me ya sanya sai magana ashe la'ala da'awa ce musiban kira zuwa ga Allah ne kai hankalinka ba zai kwanta ba saboda duk abin da kaje an ce ca gidan wani to gobe sai ka jankalin ka tashi an bige wasu can a mancok sai ka jankalin ka tashi an tukushe su a can bakin hanya sai ka ji baki ɗaya karsan da za ka yi ma'ana ba wai kai ya ka tsira ba a'a wa'annan mai suka yi shi ne kullum mai da'awa abin ke damun shi sai ta baki tun lokacin da ya kamata ya firfira bai yi ba gashin zai hutu saboda wahala dubi yan falasin dan karamin yaro sai da firfira bala'i ne mai yawa tun da yake nozuri ake yaƙi tun tun saman ake yaƙi a ciki aka haifai ita shi ma ya aure haihu ya mutu ya batsahi cikin bala'i to bayan Allah idan ba mun koma ga Allah ba ina maimaitawa Najeriya akwai bayan Allah na gargaru da yawa wallahi muna da kyawun zato ga ubangijinmu idan za mu abin kirki za mu kyauta ma junan mu zato mai kyau za mu kau da kunya ta mara kunya za mu tsaya mu yi abin da Allah ya ce mana karkashin koyarwar ma'aiki mu da matanmu mu da yaya mu da makwabta mu dukkan wanda yake dan ƙasa ne za mu samu cin nasara ai kafin mu zo ai wasu ne a baya sun yi aiki kyakkyawa wanda in ma ilimi ne ma ce mun fi su amma da yake akwai ikhlasi akwai don Allah sun bi mu kwanciyar hankali da nutsuwa da jin daɗi da kuma zumunci kyakkyawa tsakaninsu da juna mun yi komai akwai amma babu komai kuma Allah ya sauke mana yace kullun cikin nawa'ib yake nawa'ib ko wahala ce ai masa'ib ne cikin musibo yake wa fi ma huwa kadhalika ashraqat fi hayatihi barikatu sururi a cikin wannan halin da ke cike na bakin ciki da wahala da daukar nauyin al'umma sai ga wani haske ya keto falakar ja'ahu al-bashiru yubashiruhu anna umma ayman wada'at gulama a hakan da ake ciki sai gashi an zo an gaya mashi ai umma ayman ta haifi da kuma namiji fa'adat asariruhu kai ka ce malam gaba ke daya duk fuskokin shi kawai suka nuna alama don shi manzon Allah ana gane fushinsa a fuska sallallahu alaihi kuma ana gane ma'ana jin dadin shi a fuska shi sanya masu hausa suke cewa labarin zuciya tambayi fuska jin haka kawai sai ka murmushi saboda abagin farin ciki wa asharqa wajhul karim bil bahaja sai ga alamun farin ciki a fuskarsa faman yakunu hadal gulam السيد أو السعيد الذي أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا السرور إنه أسامة بن زيد كركم أنت أدنوا lokacin zairi bin harisa ya isa aure yake son ya aure manzon Allah ne ya nemo mishi diyar manya an gane diyar manya ya samu mishi ka san ka nemi kufi in ka a gida yanzu kar ma ka nemi diyar babba ka san zai baka ba tashin farko tukunna ya mai sana'a ka ga ce a din dai a islamiyya muke da <laughs> dubu uku ne albashin mu amma an ce za a kara mana ɗari biyar wannan watan ya kare kaga aik batun ma saurare ka abin ba ko ba gaba yawa akwai wani da yake da wata yarinya a nan ya ce ba zai ba mutum ba sai ya kawo cv dinsa to in ka kawo cv ɗinka kuna da digiri cikin rikiki. kake dama cikin qualification din abinda ake so kai processing kafin ka je gidan ka zama kana digiri to to digirin nan kuma ba kwa da shi ba wani kuma ka shi a ah, to ai dai yayi kaɗan sai an hada ni. wani je ce to ai yana digiri ɗaya ce to amma me yasa shi ce ce shi liman ne aka ce a sha sha liman sha liman da arziki kada Allah wallahi digiri gare shi amma kuma illa shi kawai shine liman ne sai ya bari wallahi ba a bashi ba saboda liman ne amma da ka ce digiri gare ni LLB a ina kake aiki a yana can ba mu tana nan jikin asukola ya kadan kasa nan can ba mu take to to to to ai shi kira da ai ba da ba kawai la yusalu an dinihi wala an akhlaqihi ba tambaye addinin sa ko dabi'un sa kawai za a yi hutu an gane ku amma LLB gare ni me kake yi a ne limanci nake kitabu wa sunna sai ka kawo da dai da dai akwai sana'ar banda wannan to da sai a ci gaba so daga lokacin zai bin harita ya isa aure sai mu dan Allah ya nemo mishi zainab zainab ba ta so zainab ba ta so domin ɗiyar ban ya ce shi ko zai da asalinsa bawa ne ɗiya ta auri bawa in bai ba akwai shamaki daga sama ba ya za a yi haka manzon Allah ne ya zaɓo mata ya ce ni na zaɓa maki ya zama mijinki ka san kuma na yi daban soyayya kuma daban aka buga tara a a amma da annabi ya ce ikhtarti lahu zauja shi da zawa muke ya zama mijinki ta ce annabi ka zaba ce ita na yadda shi qur'ani ya sauka cewa maka lil mu'minin wala mu'mina idza qada wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyara fi amrihim aw min amrihim saboda ka wani mumini da yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko wata mumina mai irin wannan siga idan Allah da manzai suka yi hukunci to wani bai da sai a ciki shi kuma yace kaza shi sun ga sahabban da in binni ne wayu ne mu ne kauyawa a yanzu su na da idan annabi ya ce kaza ba wani mai ja ba mai ja mace kenan ba namiji ba jin an ce Allah ya ce kaza kawai ce na yadda daura wuri aka ɗaura aure aka tare to kun san dace ku soyayya daban kuma na yarda daban tun da ba soyayyan nan ya ɗarka ɗan samun takun saka ana samu duk da haka idan ya dawo tun da annabi ne ubansa shi ya mai aure na gidan wanda ya kara kare sallallahu alaihi wasallama idan ya zo ya ce mishi zainab ta yi kaza sai ka ce ittaqillaha wa musik alayka zawjik duk tsoron Allah da kiyama tarka shi kuma Allah ya gaya mishi zai su saki da shi ba amma kai za ka aura direban ka ne gidan haya sai ka ce ya tare a vq dinka mana kwata ko sai ya tare da matar shi amarya ran gaderiya kwana bakwai sai ka yi farkin zai sake ta ba amma kuma kai za ka aura ya za a zama kaga duk yadda ka yi ka ce dama ka neme ta ba direban mai zai da ba kuma in kai suka ce shi ne jininka ya saki matar bayan ta gama idda a ce an tare da kai an kawo ta nan gidan kuma ya rinka tuka ta aje unguwa kaga zai yi da auna da kanka dai misali zainab in ta guma mishi da ya zo ga annabi dalci alaihi ya hakuri ci ka rike matarka sai Allah ce shi oh wa tukhfi nafsaka Allah wa wabli kana boye abin da Allah zai bayyana kawai dole kai magana mana ya sani fa aka ce kai hakuri karke matarka da Allah ka je je ka karke matarka au to ai ka san shi wajen Allah komai lokaci gare shi falamma qada zaidun minha wataran zawajnaka ran da Allah ta'ala zai da kai ce kai ni na ne da ne gaji jiki aliki bi ahliki na su girki sai Allah ce mu daura maka aure da ita wata kace amma da yake yan birni ne wayu ne a tsammanin kawai zai mata bishara babanta ko uwarta wallahi tsohon mijinta ya zai mata bishara ya ce mamman Allah lura maka aure annabi ce an lura mana aure ne ta. ya za a yi ya ce ni zan je mata bishara kin zama uwa ta yau ya koma kuma ce ya zainab an ce asbatu ummal mu'minin ila qiyamus sa'a ai tare ba koyi mana haka in bindike nan ba kayawa ba kai in ka saka ci da ban kai zaka ka aura wala sai ka da kai a mota Allah ka da kai ba ja zai buga ka a wani wuri da tana kara win win ya samu ya wuce baka a baya ta abin da zai baka ba su ƙauyancin namu ya yawa ƙauyanci a addini ƙauyanci a mu'amala ƙauyanci a komai saboda ka da yi sake ta yanzu bai da mata sai don Allah sake mai sabuwa umma aiman muna ganewa to umma aiman ce ta haifi usama dan zaid mun gane wannan ko annabi na san wannan bawan Allah saboda su da yake mace manyan sabai suna ga mai su uban wannan yaron ya fi ka alkhairi kan jikan gari muna gane wannan yanwa Allah ya taimake mu wala mustaghrib ahad min sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahdatahu bil mawlud al jadid wa zalika li mawdi abawayhi minhu wa manzilatihima inda babu wani sahabi da ya mamaki mamaki akan me mamaki akan umma aiman ta haifi usama saboda me saboda an san waye zai da wajen ma'aiki an san wane ne zai da wajen ma'aiki an san wace ce umma aiman a wajen ma'aiki fa ummul gulam hiya barakatul habiba ko habashiya ko bukanna bi ummu aiman uwar wannan yaro ita ce barakatul habashiya wata albarka ce guda mutuniyar habasha wacce ake mata alkunya da suna ummu aiman wa kad mamluka ko li amina bintu wahab ummi rasulullah sallallahu alaihi ita baiwa ce ga mahaifiyar annabi kun san dai mahaifiyar annabi sun tafi ganin gida ta rasu to wannan baiwar sai mu don Allah ya rike ta matsayin gadansa sallallahu alaihi wasallam fi hayatiya lokacin mafi na raye wa hadaratuhu ba'da Fatiha bayan mahaifiyar shi ta rasu ita ta rike manzon Allah matsayin da ta rene shi fa fata ainihi ala duniya ta bude mai ido a duniya wa huwa la ya'rifu nafsihi umman ghayraha shi bai san mahaifiyarsa ba in ba ita ba fa ahabbaha amaqal hubbi wa azdaqa saboda ka yaso wannan mata zuciyar shi ta zama danya saboda soyayyarta saboda ta rike shi gwargwadon rikewa kyakkyawar riko wa kasirar makana ya kul mafi yawan lokuta yakan ce hiya ummi ba da ummi ita ce uwata bayan uwata wa baqiyatu ahali baiti ita ce saura daga cikin ma'abota gidana hadhihi ummul gulam ma'ana mahdhud wannan ita ce uwar wannan yaro mai tare rabo akan shi amma abuhu fa huwa hibbu hibbu rasulillah sallallahu alaihi wasallama zaid bin harisa amma waye baban shi kuma Shi ne waɗanda bawan Allah da ya ce ya ga abin da ya gani a jikin mamman Allah gare ya tsaya yana bauta da a ce ya koma gida a matsayin ɗa. ko da komai za a bashi wabnuhu bittabanni qabl islam zaid zaid bin zaid ɗane ga manzon Allah sallallahu alaihi kafin islama wa sahibuhu kuma sahabinsa ne wa mai da usirrihi kuma ma'abocin rike mai asiri ne wa ahadu ahlihi kuma ɗaya ke daga cikin ma'abota gidansa wa ahabbun nasu ilaihi da islam kuma ɗaya daga cikin wanda mazan Allah ya fi so bayan musulunci wata ashe sirri ma zabar wa'inda ake gayawa ake ba kowa ake gayawa sirri ba mukan faɗa da yawa sai ku ɗauka kamar mu ƙauyawa ne tunda mu limamai ne zan limamai ba aure ake ba shi ba ina da kamar a kauye ma sai an duba an samu wata shagidaddiya tukuna ta tafiya rabin irin tare na zuba da ruwa ce ta wannan aita limamai ce sai a baka kawai ba ba faka ne ma ba kawai sai a wanke a kawo masa don don na ka ko ba ka ake yi ba wallahi malam an rena bayan Allah da yawa wallahi ko wani masallaci da aka yi a can saboda sai in samo musu da Allah limami dace to sun samo musu sai daga cikin mu da ya gama azhar university ga hadisi ga qur'ani aka mutumin wada yake zai kawo shi ku zo a zaune za a bashi a wata suka ce a to ai aka lokal Allah <laughs> su ne ba mai ai al'amari suna ga Allah na ce ban daba ba ban yadda ba a yi kiri kiri digiri gare shi nawa ake ba mai digiri a fere gamman nawa ake ba shi kuma lissafi kuma alqur'ani yake da shi aka in kuma akwai mai sallah bismillah cikin ku yi sallah mu ji ba mai iya wato sallar magriba za ka yi baya ba ta azhar ko la'asar ba wallahi ba wanda iya sai wani to ai dai a can wajen marabari do ana ba su dubu uku a wata ta ce to kai ma kai zan baka dubu uku a wata zo kai sallar ne zan baka dubu biyar a wata ya buru gidansa tudun wada ya zo ya zo tun safi ya yi muku azahar ya yi la'asar ya yi magariba ya yi isha ya koyi da karatu ku ba shi dubu uku wallahi zan baka dubu biyar zo kai na ce ka irfa da kake aiki nawa ake baka wata sai shi to ai karwa kalla wannan ai su ladan sai daga nace ladan kana shedan ina wurin shedan shi na shi na ga ala na kai na wurin shedan ka dai aka tsaya aka sasanta nace ku bashi kuɗi sosai kuma ku bashi risk allowances daga tudun guda yake towa kada boss ta kashe shi ku bashi kuɗi to ku sai mishi abin hawa mai kyau in kuna so ya dawo nan aka mishi flat ba zai zauna a rumun falo ba don kuma ba rumun falo ke zauna ba haka ake wallahi malam kana rai sami inci shi amma da duk sun kama sun tsaya wai a rika bashi dubu uku saboda bai da hankali haba dan uwa ba ya ka musulunci yan uwa saboda haka watan mabota addini su ne kamata a ce watan an san me suke yi asirinka karka yadda wanda ba mutumin kirki ya sani ba mamman Allah abin da ya koya mana sallallahu alaihi wasallam ce la sahiba illa mu'mina akwai alkhairi ya zama cikin abokananka din mu'minai ne akwai alkhairi da yawa akwai alkhairi ya zama la yakul ta'amaka illa taqi ba mai cin abinci ka sai mai tsoron Allah dan wanda bai tsoron Allah yana iya sanya magoba. ba komai na a saboda ya ya biya makanti bukatar shi ta sha'awar cikin sa ya samu duniyar sa wala yana iya kashe ka amma taqi ko no ka bashi ba zai iya wannan ba wa kad fariha بمولد أسامة بن زيد كما لم يفرحوا بمولد سوى sahabbai sun yi farin ciki gaya kasantuwar an haihu yaro Usama dan zai dan uban shi ya yi shahada misali an gane ko watan ba saba wani farin da wani yaro ba kafin shi zalika ne an na yufrihu annabiya yufrihu saboda me suke farinciki duk abin da zai faranta ma annabi to mutumin kirki na farin ciki da shi ko menene ne duk abin da wanzan Allah ya murmushi a kai shi to zai kyau kai maka yi duk abin da ya gaya bakin ciki kuwa to iyo kari ka tsere mishi karka tsaya wa kullum ma yudkhilu surura ala kalbihi bi sururihim aw yasurruhum duk wani abin da ke shigar da farin ciki a zuciyar mahaifi to yana faranta masa rai wa'annan mutane bayan Allah sahabbai fa atlaqu al gulami mahzuzun laqaba hibbun wa ibn hibbin sai suka sanya mai wannan yaro mai albarka e eh, barabo a duniya sai aka sanya mai taken mahaifin shi dan lele maji dadi dan maji dadi walam kullu muslimun mubalighina hina atlaqu hadha al laqab ala sabiyin saghir usama lokacin da sahabbai suka sa mai hibba bin hibbin ai ba su exaggeration ba ba su mubalaga ba su wuce iyaka ba faqad ahabbahu rasulullah salawatullahi wa salamuhu alayhi hubban taghbit taghbituhu alayhi ad-dunya kullaha mamman Allah ya so zaid ya so usama dan zaid son da duniya take mai ghibta ba hasada ba ghibta daban hasada daban hasada shine kala uku na zai ka yi kwaɗayin ni'imar da Allah ya ba wancan Allah ya kwace ya baka ita an gane ko wannan haramun ne ta roƙon Allah ya Allah wancan mutumin da ka bashi mota Allah kwace ta ka bani ya ubangiji Allah kar ka ta ƙara kwana biyu a wurin shi ubangiji ka sako masifa. da zai zo sai ya nema ni ya bari ita kana ya samu zama lafiya ya Allah me amfanin wannan ya ɗan uwa is'alullah arzika ku roki ubangijin ku ya ku arziki kazainuhu la tanfat watan taskokinsa ba sa kafewa hasara ta biyu ka yi ƙoƙarin cewa ya Allah dukiyar da ka bawa ne Allah kashe shi mamaye ta duka ya Allah da ran shi dai yanzu to bare in ya samu ya sa hannu a wannan fayil din yanda kudu za su fito kafin su fito Allah kashe shi ni in zauna ta su in an dubin cike yan kona fayil din ce ai na wuri shi ko ba yi ana yi to wannan ta biyu ce ba ta da kyau haramun ce ta uku mai muni shi ne ya Allah ta'ala duke da kabawa ne ka sa mai bala'i ta ƙone shi ma ya mutu shi bai amfana ba kuma ya mutu ni kuma kada amfana duke ta ƙone kada 'ya'yan da ya bari gado masu amfana wannan hasara ce bata da kyau shi mai hasara dan uwa ba da wani ke faɗa ba da Allah yake lokacin da Allah yake raba arzikinsa ai ba shawara yake da kai ba da ya dauko ilimi ya ba wannan ya dauko ya ba wancan da wa yake shawara shi sa qur'ani ke cewa ga mai hasada wai ahum yaqsimuna rahmat rabbik su suke raba rahama ta ubangijinka iska da kuɗi da gida da ƴaƴa da mata da sauransu wa zai amsa mishi babu Allah ce nanu kasam na bainahum ma in shaqahum fi ta dunya mu ne muke raba arzikin kai bal abin suke rayuwa akai mu muke rabawa muna ganewa su mai hasara idan kana yi ba da wanda ke da dukiya kuɗi ko mulki kake yi ba da wanda ya ba bashi kake yi amma gibda gibda shine ya Allah kamar yadda ka ba wani dukiya yake bauta ma Allah ya yi kaza yayi kaza yi kaza ubangiji ni ma ka bani in yi irin nashi shi ake ce gibda shi sanya duniya ta yi kwaɗayin ina su ma annabi ya sun samu rabo na soyayya daga wajen ma'aiki kamar yadda wannan ya samu yasa tarbitu fi duniya muna ganewa fakadi kana usamatu muqariban fi sinni da sittihi ko hassan bin fatima a zahra watan usama shekarunsa suna kusan atraf sa'o'in juna shi da hassan ko dan fatima az-zahra shine babban dake nan kafin husaini ko mana jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallama wa kana hasnu abyadu azhar ra'i'a الرائعة رائعة الوصلي شديد الشبه بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنحسن يا كسن شي فريني شي ma'ana fata ya jiddan haka kuma raya al-husni mai kikkawan siffa ce shiridu sabahi ya yi ina tsirnin kamanceceniya da kakansa dama su biyar ne za ku ji su ɗaya bayan ɗinan gaba akwai abu sufiyan na ciki mai dindimi idan ya gita ya gaɗe suna tafiya ko a zaune sai ɗauka annabi ne sallallahu saboda haka hassan ya yi kama da ma'aiki musamman ta ƙirjinsa usaini ne kama da ma'aiki ta fuskarsa shi yasa ko da aka shi usaini kan da aka kawo aka aje wanda ya san annabi ne kan kawai sai fashe da kuka dai daga ganin kamar kan annabi ne wannan sallallahu alaihi wasallam wa kana usamatu aswadul al-bashra afqasa al-anfi da shabahi bi ummihi al-habashiyya shi kuma usama baki ne an gane dan uwan shi ai baka ce ko baki ne mana baka fata gare shi an gane ko yana da hanci yana tsanin kamanceceniya da uwarsa mutuniyar habasha baka amma ya maza Allah ke sabaka mutane a shi abin ba ga baki bane. ne abin yana nan ga mai baki ke yi fadi in ya zama sakare sai annabi kisan shi so so baki mai himma abba bin abi rabah tabi'i ne babba lokacin da aka haife shi akwai ɗin kasa ƙasa a jike shi wanda ya zo idan aka haifa maka yaro mai na ƙasa to inda ya girma ba wani abin da zai yi inda kuɗi gidanka ya huta in ba kuɗi kuma rinka bara da ranka za a rika ajiye mai koko a kofa gida yana ba na albarkacin da ran juma'a saboda ka amma idan aka yi ilimi idan Allah ya soka da karatu to ka fi karfin bara ka fi karfin roƙo ka wuce wannan matsayi saboda haka abba bin abi rabah sai ta take mai wasaici cewa abba ji tsoron Allah ka gani da Allah ya yi ka fansa ka ɗaya ce jin daɗin ka ɗaya ne ka rungum ilimi ka ta kuwa da shi idan ka rike ilimi za ka samu cin nasara ata ya rike ilimi ya yi ta karatu ya yi ta yi sai da ata ya komo khalifa idan ya zo maka sai ya tambaya a filkaumin ata shin a cikin al'umma akwai ata duk fatoyin aikin hajji in suka rikice a tsawa ke tambaya ilimi kenan gashi baki ba mukami ba amma a wurin Allah mai mukami ashe mukamin wurin Allah shi ba fari ke kallo ba zuciya ke kallo sai ga wasu lokuta an kai sakaci direban kafi kusance zuwa ga Allah a mukami na aiki a wurin Allah direba na O14 director operation sai kana O2 wallahi an uwa amma shi ka tuka ka a mota kai ka aje ka amma a wurin Allahu a alamin ka domin shi ubangiji la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum zuciye ku yake kallo mai kai yace shi sun yi mun Allah ke san wannan bawa sallallahu alaihi wa sallama ina sha'awar shi lakin rasula salawatullahi alaihi ma kana yufarriqu bainahuma fil hubbi tsakanin jikansa hasan da ya kama da shi a fiska da jiki wanda ishi ta haifa da wanda yaron gidansa ya haifa baki wanda ya kama da uwashi ya habasha mamban Allah baya bambance su wajen soyayya sallallahu alaihi wasallam fa kana ya'khudhu usama fa yada'uhu ala ihda fakhidhihi wa ya'khudhu al-hasana fa yada'uhu ala fakhidhihi al-ukhra thumma yadahu ma'an إلى صدره ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما لكو حسن يدورا أنا لكو أسامة يدورا أنا sai har su guda biyu sai ya matsi a kirjin sa haka irin gurbe su sai sai Allah ina son nan kai baka so su wallahi malam dafa mutane ba yan binni wallahi kauyawa ne yanzu ba gane mutum ba kauye ne sai ka ce me alaka shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kana kace gane ba kauye ne dan bai ta alaka ba ta ya zai kuɗi ba shi وقد بلغ من حب رسول الله لأسامة أنه أثر ذات مرة بعتبة الباب فشجت جبهته وسال الدم من جرهه فأشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه لعائشة رضوان الله عليها أن تزيل الدم عن جرهه فلم تطب نفسها لذلك فقام إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه وجعل يمد شج يمد شجه ويمس شجه ويمج الدم وهو يطيب خاطره بكلمات تفيد أذربة وحنانا وكما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة في صغره فقد أحبه في شبابه وترانا usama dan zai da ya to yana karami tikil tikil tikil tikil haka sai ya karo dokin kofa dokin kofar wa aisha sai ya fadi sai ji ciwo dan idan an ce shajja a goshi a ka'idi ciwon kamar rotsi shi ake ce mai shajja saboda ka da ya fadi da ciwo sai manzon Allah ya umarci Aisha radiyallahu ta'ala anha ta shigo ge mai jinin nan maza maza ka share mai jini daga inda ya ji wannan ciwon sai a shi yi nauyi wa tashi ba kamar abin bai mata daɗi ba dai haka sai don Allah ya tashi da kanshi ya kama yaron nan yana yana yana lashewa don kalmar masa tsotsi jin da baki in an ce almasa au masatani la tu'athir aw la tuhrim tsotsan nono daya dan masa tsotso ko sha sha ɗaya sha biyu ga yaro karami baya haramtar da wannan mata ya aure ta domin abinda ake haramtarwa da sha nawa ake yi sha biyar ne ya ce da in ji annabi sarasalama sha goma ne idan yaro ya yi mace take haramta aure shi ya ce fanisik na bi hamsa sai aka share biyar aka tabbatar da biyar da ya kama da bakinsa ya ɗoɗewa ya zubar ya gatta mai jikinsa kuma yana jin daɗi hakan yana kwantowa da annabi hankalinsa daɗi yake ne. sallahu alaihi wasallama a shi an nema yara hidima ne babbai ne ma yara hidima idan ɗan jika yi wani abu ko wani karamin yaro mara ƙarfi ya samu darar a jikinsa shi ke mai hidima ba kana kwance ba kana karanta jarida kya ina yarin take ina wace ina mai ake nan gane kuma ka kada gajeren wando ba ko kada kada mai aiki ta ganka a haka na mai a alhaji gani dala da kiyar da mazan Allah a wanke mai da shi a gyara mai a wannan haka haba don wa ta shi muna aiki kan gani ba aiki ta shi ba wataƙila kuma cikin matan da ka auro 'yan ƙanana ne ba su gama haihuwa ba su gaba ba gashi yanzu su almuhimmu dai in manya su ne mai yara hidima shi za idan yaro tashi baban shi na sai shi sai kuma haina ga wa 'yan waje a cikin tabi'ai ma'abota sunna akwai mai cewa ban taɓa sanin mutum a duniya ba da yake son matar shi kamar yadda babana ke son uwata bai taɓa sun yaya ne ba kullum tare suke a yi wasa a yi dariya a yi talawa ƙur'ani a yi sallah a faɗa ma juna gaskiya a retarerayi yara a gwada musu Allah a yi kaza a yi kaza to yau mu kayan ne ita eh, yi nan kada gwada musu abin Allah ta to ku dai hantara!" wala ku saki ku tsaya kuna wannan islamiyya ba za ku je ko ina ba wallahi wala ku dun ka ci qur'ani ka ci qur'ani kai ka ci qur'ani me zai ba qur'ani kada kai ka wasu da kike tsaro shi ga shi uban yayin ya tafi tala a kai sai islamiyya ce za ka kai su a dawo lafiya ku dauko ke misri ku rasu Allah shi ga da an riga an gwada wannan ba kin ga san me ake ciki ba ka ubangiji Allah ba mu iyayen mu iyayen iyayen mu na kwarai Allah ba mu iyayen yaya na kwarai yan uwa Allah ya taimake mu falaqad ahada hakim bin hizam aw bin hazam ahadu sarrati quraish bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hulla ثمينة فشراها من اليمين فشراها من اليمن بخمسين دينار ذهبا كانت لذي يزن أحد ملوكهم فأبى رسول صلى الله أن يقبل هديته لأنه كان يومئذ مشركا وأخذها منه بثمن وترانا من دون الله سأكي من كوتا وأي كوتا كوتا وكيم بن حزام وبن حزام ɗaya daga cikin manya-manyan ƙurai shawa ya yi imani daga baya amma a lokacin nan bai imani ba ya kawo manzon Allah wata hulla kayan sawa na asin da asin wanda ya so daga yaman da dinari na gwal na ainihin gwal hamsin ya kawo ya ce rigan nan kuma irin rigunan sarakunan su ne ya ce ya ba da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce ba na su karkamanta a lokacin annabi ba kuɗi gare shi ba bai da kuma sura irin wannan amma ya ce baya so me yasa ya kiyansa saboda mushriki ne kan yi je ya cewa annabi na kuwa wuki bashi riga ba gashi nan ba wai sarar nan ya zo sallah ba kuma da ku zo ne mana kaza mu yanzu don Allah ha gaya mun waye zai kira liman liman yau ba ar ne ba gunki ne saka da riga jiki ce dako da miliyoyi cikin ta ba zai dako ta ba kuma bai damu da wulakanci ba shi shi sanya ghira da kishin addinin ya mutu abinda ake ce madawaka a kasar Hausa arewaci irgida ta mutu da mutum gidansu idan jarumai ne yana tsoron ya ragwanci ya dawo gida ba labari ba zai iya ba ce kai wannan ba dan gidansu wani ne a ce shine amma kake wani harkas baka san ubanka bai haka ba ba kwa yi haka kuna yi ada yanzu ai ba kwa shi ma da in kai mai zaje ka zai ya ga ce gaskiya mun fa tsofin nan yan gaskiya ba ma san abin da yake mana ba shikenan so ba ka iya gaya ma dan abokin ga gaskiya ka iya gaya mai yayi kuskure ka iya gaya mai komai saboda me an wuce wannan shafin yanzu ba shi kawai ya harkarsa manzo Allah ce baya so ya zami sai dai ka yadda ka sai damun in biya babban Allah sayan ta wa kan nabi sahan nabi karim marra wahidatan fi yawmul juma'a thumma khala'aha ala usama bin zaid babban Allah sanya rigar nan so daya yayi sallar juma'a da ita ya tube ta ba usama dan zaid fa kana yaruhu biha wa yaghdu bayna atrabihi min shubban al muhajirin wal ansar ya kasance na sa rigar ya shiga cikin sau'insa samari 'yan maka da 'yan madina ya je ya dawo ya je ya dawo ma balaga usama bin zaid ashaddaha mana ashuddahu yayin da usama dan zaid ya kai karfinsa ma'ana matsayinsa na babban saurayi bada alaihi min karimin shama'il wa jalil fada wa jalil khasa'isi ma yaj'aluhu jadiran bi hubbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaron nan ya kai saurayi ya kai karfinsa ya kai karshe sai rinka yin wasu abubuwa wanda yake ya zama ba makawa dole ma a ce an so irin wa'annan samarin ba su zama ya karsan shigaya faqad kana zakiyan hadda zaka yaron nan ya kasance mutum ne zaki jiddan ma'ana yaro ne saurayi amma da kwanya kasan in kasu ilmi zauna maka kyale ma asiya kyale barna sai ilimi ya samu wurin zama a kanka amma bakin ka yana tsotso tsotson kayan banza ya za ilimi ya ilimi zauna maka shuja'an khariqan shuja'a mutum ne yaro ne amma jarumi ne jarumtar kadan ake samu masu irin ta a Madina hakiman ya al-umura fi mawadi'iha ko mutum ne mai hikima yakan dora komai a bagiransa afifan ya annafu mana danaya mutum ne mai kamewa yana tsoron dukkan abin da ka iya zubar da mutunci alifan ma'alufan yuhibbu hunnas mutum da ya saba da mutane dole ya saba da hudda da mutane cikin sauri al'umma ka iya sabo da shi muna gane ko taqiyan wari'an yuhibbu Allah mutum ne mai takawa da yake ne mai tsoron Allah mai kuma tsantseni akan kayan duniya sannan kuma Allah yana son shi ka rigin da maganin duwanda wanda ko Allah ya so an gama aiki wallahi yan uwa duk wanda ubangiji ya ce ina son ka to dan duk wanda ya ce bai kauna kama kyale shi huta hadisi a muslim daga abi huraira Allah ya kara mai yadda ya ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala kira Jibril ya ce mishi ai idza ahabba Allahu al-mar'a idan Allah ya so bawa Na da jibril sai kira jibril sai ce inni uhibbu fulan ni ina son wani ij'al mahabbatahu fil ardi sanya soyayya shi a bayan kasa ni ina son wani Allah ya soka daga can saman samai saman sammai ta bakwai jibril zai anso wannan sakon na soyayya idan ya zo saman bakwai zai iske mala'iku da manjira suke ya dawo don su ba a ba su izinin wuce nan ba sai ce mishi ma za ƙala rabuku me Allah ya ce muku alkhaira alkhairi ya faɗa mai ya ce ya ce yana son wani fa'ahibbu kuma ku so shi duk mala'ikan da ya halarci wannan farfajiya saman bakwai sai ya soka ta shida za a yi haka ta biyar ta hudu ta uku ta biyu ta ɗaya sannan sai ya jiho soyayya cikin zukatan bayi kana sa fa amma kana ganin shi kusa kace assalamu alaikum ya mala dole ka bayan da ka iya wallahi bayan da ka iya sai ka so shi ba dole bane kowa ya soka a duniya amma wallahi sai an samu masoyanka a duniya bayan da kuma suka iya to haka ubangiji ke yi su kokarin da zaka yi yanzu ka yi aiki har Allah ta'ala ya ce maka madalla ku yi wata aikin alkhairi da yawa kofin alkhairi ba su da iyaka wannan addinin namu dan gaskiya ne kuma shi ne addinin gaskiya shi za ka tsaya a kai ka samu nutsuwa ka ji daidai ka ji daɗi alkhairi ga shi nan ko'ina duk inda ake alkhairi yi kokari ya zama kana ciki ana yi da kai kar ka tsaya nesa nesa hadisin bukhari na cewa ala ukhbirukum bi thalatha kuna so in baku labarin mutum uku ɗaya da ya zo ma'ana awallaha fa awallahu ilai ɗaya da ya zo ya nemi shiga wajen ubangiji Allah ta'ala ce marhabu lalai shigo da da ya zo ku fasah ya min Allah ya ji kunyar Allah shi ma Allah ya ji kunyar sa. da ya zo ku fa'arada anillahi fa'arada Allahu anhu ya kauda kai daga Allah Allah ma ya kauda kai daga gare shi mutum uku da suka zo masallaci ɗaya ya nemi wuri ya kuɗa ya kuɗa ya zo gaba sai ya zauna ya gano furja wannan ya nemi shiga wajen farfajiyar Allah Allah ce mai shigo ɗaya da ya zo ku ya ji kunya sai ya nemi wuri can baya sai ya nemi wuri tsugunna kawai bayan shi saboda wannan ya min Allah sai ji kunyar Allah sai Allah shi ma dan ji kunyarsa na hukun da ya leƙa Allah kawai sai ce kai kun to sai ya gida shi ya ce fa a'rada anillah sai ya kauda kai daga Allah sai Allah ya kauda kai daga gare shi so kamata ya uwa mu yi aiki don Allah mu taimaki juna lokaci ya kure in ce ya kure lokaci tafiya yake kuma mutuwa ake kar ka bar aikin yau zuwa gobe la tu'akhiru amal al-yawmi ila gadin kar ka jinkirta aikin yau zuwa gobe yi kokari ka manta gaskiya gidanka a zama masu gaskiya ƴaƴanka zama haka jikoki zama haka matanka ka yi kokari ko cikin wasa a rinka da'awa tunda in ta gane kana zai ce oh <laughs> kai baro ne shi kuma gama da wazi saboda ba wata wajen kayi ba amma in ka rinka yi ko da ba kaɗan kaɗan ne ko cikin wasa ne a rinka je kalma ana gane ko sai abin ya kyau saboda lokaci tafiya yake kuma ita mutuwa tana kama har saurayi ta ga tsoho ta kama saurayi Allah nake roƙo ya taimake mu ya ba mu ikon dacewa ya aiki da mu daidai yanda ya dace abin da ba mu iyawa iya mana ya ba mu lafiya zaman lafiya duk abin da ke zama fitina ne to ubangiji Allah ya kange mana shi ya mana abin da ya dace